Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Abban sojoji kashi na ɗari da biyu. Kallon juna suka yi hankalin sa ɗan tashi, fargaba suka a ce an ɗauke abu daga asibitin. Yawa, ita ce Zainabu Ibrahim Buzu ko? Hassan haɗa baki wajen cewa eh ita ce. Murmushi nos ɗin ta yi tare da cewa Zainab tana a female ward B. Kallon aboki aikin da ke gefen da ta yi tare da cewa ki musu jagora zuwa ɗakin da Zainab zuwa take amsa mata da to sannan ta fito tare da nufa wani korido gaba ɗaya suka bi bayanta kowa da abin da yake sakawa a cikin ran shi jikin tsayar da na Abu Sufyan sai kirma yake yi duk sun sha jinin jikinsu tun kafin su ƙara sawa ɗin mahaukatan da ke killace suka fara kwala musu kira yalla bai yalla bai sai ba ƙaramin tsoro ta ji ba ga nan gwanin ban tausayi sai fa mun zuro da suke daga cikin bas ɗin baiwa Allah wata mahaukaciya ce ta kwala musu hirish kira tana nuna ta da hannu a firgice sai ta juya tana kallanta washe wata kura ta tana kashe mata ido daya ta ce ki ce wa mijinki ya dinga sanya ni a fuskar shi in ba haka ba wallahi za a yi miki kwacen shi dan munan da kika gani mu ba cikakken hankali ne da mu ba ba sai ba ta SGR sai da yi murmushi ba karamin dariya ta ba su ba suna cikin tafiya wata mahaukaciya kuma ta ƙara ƙwala musu kira tana faɗin wayo Allah farin namiji ko maye ne ni da ina so ya Allah ka bani fari dogo kyakkyawa kalan 'yan ƙasar waje in biya sadake shi a yi mana aure tana magana miyona da lala a bakinta a ruɗe sahiri ta ce na shiga uku wannan wani irin kyau ne da mahaukata ma suke santin shi a cikin zuciyar ta yi magana bata karasa zancen zuciyar nata ba ta ji wata mahaukaciwa kuma tana tambaya. wai nawa ne farashin shi yalla bai hankalin sayarish ba karamin tashi yayi ba jinyar da suke ta kwala mishi kira duk da jikin da yayi sanyi tsananin tausayin mahaukatan ne ya kama ta nan take ta shiga tunanin to wani hali za su samu umman su tana cikin wannan yanayin na damuwa ta ji hannun SGR a cikin nata Dan juyawa ta tare da kallon shi, a daidai lokacin shi ma idan nashi yana kan fuskarta. Kallon juna suka shiga yi, ba komai ne ya faɗo mata a ranta ba. Face irin haukan da ya mata a daren jiya na saurayi, yayin da shi ma abin da yake tarewa kenan a cikin kanshi. Inda ta tsaya kore mishi saurayin nan ta ba shi kulawa har ya samu bacci. Ba karamin daɗin hakan ya ji ba. Gaba ɗaya sun shigala da kallon junansu. Murya wata mahaukaciya ce ta kuma katse su da cewa, Ranka shi daɗe, amma dai sabon aure ne ko wallahi kun yi kyau kun dace da juna sosai wallahi kun tuna min da mijina tana faɗin hakan ta fashe da kuka mai sauti a tare tsaka idanun saurinta suna kallanta cikin shekaru kuka ta ce yalla bai dan Allah ka kula da matarka ku yi zaman lafiya kada ka wulakanta ta ka bata kyakkyawar kulawa musamman in ta samu ciki ta karasa magana tana matsa kwalla wata irin kunya ce ta rufe tsayar mamman maman sarki ce ta kalli ce tare da cewa baiwa Allah me fara da mijin naki baki ba mu labari ba hannu da suka ta dan share ta kafin ta ce na so shi sosai mun yi aure har mun haifi 'ya'ya da shi babban abin da kai ce a wurin haihuwar shi mahaifiyar shi ta mutu da cikin shi tana kai ƙarshen zancen nata ta rushe da kuka gaba ɗaya suka fashe da dariya hatta abu sufiyan da ke cikin damuwa sai da ya ɗan murmusa haka sgr shi kanshi bai san ya saki wannan kyakkyawan murmushin nashi ba zama mishi ido sai ya rishi tana kallon shi dubbal habi suka lotsa a saman fuskar shi abin ya yi matuƙar tafiya da hankalinta ko dai gane cewa shi take kallo nan take dauke murmushin ya tamke fuskar shi a daidai lokacin da suke wurin karya kwana su shiga wani waɗin kwatsam suka ji hayaniya na tukaro su da sautin takalman mutane Hankali su a matuƙar tashi suka kai idanun su wurin don su ga mai ke wakana wata mahaukaciya ce ta ɓullo daga wurin da aka killace ta da kudin gaske biliniform ɗin da duk sun yayyage sun fita hayyacinsu kafafunta ba ta kalmi gashin kan da har gizi ya rufe ta gaba ɗaya a bayan ta kuwa likitoci ne da wasu ma'aikata suka biyo ta su ma a guje suna kokarin dakatar da ita ki tsaya ki dakata nan dan Allah a taimaka a taro mana ita mara lafiya ce ta kuce mana ɗaya daga cikin likitocin da ke biye da ita ne yi magana hannun shi na riƙe da sirinji yi magana don a samu wanda zai taimaka musu wurin da makominsa ita duk ta bi ta firgita ta ruɗe ko kallon gabanta ba ta yi da dukkan ƙarfin da take yin gudun gashi su kanta da ta zubo ta rufe mata har idanuwanta ita kanta bata san wurin da za ta dosa ba gurin ta kawai ta ba hannun masu fararen kayan da ke biye da ita sai gari likitocin da ke yi ta galabaita su Garin-garin da tinkaru karuwar da sayar suke na dai hannun riga abu safiyan ya shiga yi haka sgr ma he's ready to help Ba a magana Armstrong da ya shirin yi mata ɗaukan jariri, jira kawai suke ta ƙara sauransu su cafke ta. Tun da ƙara sauran su, kafafun da suka harɗe gaba ɗaya. Ta taɓa gargace za ta kife ƙasa, da sauri Abu Safiya ne ta mota ta faɗa girjin shi. Ta tsorata sosai, game shi dai tana faman sauki a jiyar zuciya, jikin da sai kirma yake yi. Arasuwa likitocin suka yi suna faman sauki a jiyar zuciya. Lallaɓai, mun gode sosai, ba ƙaramin taimako kai mana ba. Baiwa Allah nan daga shiga yi mata allura ta kuɓce mana. Ta ban wahala sosai, ɗaya daga cikin likitocin ne ya yi maganar ɗayan ɗin da ke a gefen shi ya ce Allah ya yadda wahala da wamsa inda za ta dusa ba su uku ne likitocin sai nas ɗaya da ke biye da su hannu abu sufyan ya saka yana ƙoƙarin ɓamɓaro ta daga jikin shi aikuwa tsorace ta ƙara ƙanƙame shi tana faɗin dan Allah kada ka bari su tafi da ni wallahi ni ba ma ya bace da hankali na na nake nema dan Allah ku kai ni wurin 'ya'yana? kar a kashe min su su ma ko da su ɗaya ne in sa su a cikin idanuwa na ras ya ci gaban shi ya faɗi hatta sai sai da gaban ta ya faɗi saboda jin muryar mahaukaciyar da ta yi magana ƙarfi ya saka da dago da kanta daga saman kirjin shi hankalin shi a murƙar tashi yake kallon ta ta rintsa idanu da jikinta sai famin girma yake yi ba zai taɓa mantawa da fuskar abin shi ba har da yau fuskar ta ba mai gogewa ba shi. ba zai taɓa iya mantawa da ita ba ta irin canjawar da za ta yi muryar shi na kirma ya ambaci sunanta da ƙarfi abu gaba ɗaya hankalin sauran ya dawo kansu da ƙarfi sahirish ta ambaci sunanta umma afirkaci mawukaci ta juya tana kallon sahirish da ta yi magana duk ta bi ta ruɗe hannu taska ta dafe kanta wani irin jiri da dinga gani a cikin idanuwanta nan take jikinta ya so ma kirma sumiya ta gaba daya ta tafi za ta fada ƙasa da sauri abu safiya ne dawo da ita jikin shi sosai ya kankame ta lokaci guda hawaye suka shiga wanke mishi fuskar shi sai shi kuwa ta fashe da matsanancin kuka na farin cikin ganin su. kowa fuskar shi dauke da farin cikin ganin ta da suka yi ba tare da sun sha wahala ba likitoci da suka biyo ta ta cikin su yayi sanyi musamman ne da suka ga mutumin ya shiga tare da yarinyar da ke gefen shi ta wani bangaren kuma fargaba suka fara yi Kada a ce wa'adin zaman Abby ya kare a asibitin saboda sun saba da ita, ko a cikin mahaukatan da ke gidan. Gyaran murya SGR ya yi tare da cewa, We don't have time to waste here, uncle. Za mu wuce da ita gida ne. Idan ya so dakta ɗin da ke kula da ita sai ya bi mu can. Hankalin ɗaya daga cikin doctors ɗin ba ƙaramin tashi yayi ba. Yanayin yadda ya farta tafiya za ku yi da Zainab, da kai Abu Sufyan ya yi tare da cewa, Zamanta a cikin asibitin nan ya ƙare. Ya ƙarasa magana har lokacin hawaye ba su daina sauka a kan fuskar shi ba. Gashi ya ƙanƙame ta a jikin shi ko harin ta ko jikin ta baya ji a rudu dakta din ya ce haba labai me sai ana kubata ana a cikaba da duba ta har Allah ya bata lafiya kasa karasa magana ya gani irin kallon da SGR ya mishi ta sai sha jinin jikin shi sai lokacin babansa da ke tsoma baki dokto wannan da kake gani mijinta ne wannan kuma yarsa ce yaron da take yawan ambato a cikin bakinta to wannan ɗaya ce daga cikinsu yan uku ne a gare ta kaddara ce ta raba su da ita yanzu kuma Allah ya haɗa su da ita yana kai ƙarshen maganar likitocin suka haɗa baki wurin cewa Allahu akbar amma mun taya ta murna sosai Allah ya sa la saukin ta kenan gaba ɗaya suka amsa da amin sun ji suna magana a tsaye kafin daga bisani Abu Sufyan ya dauke ta a saman shi sai da suka fara shigar da ita medical room ita da ya duba ta sosai tare da yi mata alluran da aka saba yi mata ciki har da na bacci tsayawa suka yi a cikin asibitin suna cike wasu muhimman bayanai da ake bukata a wurinsu har da malam nura su da suka hata asibitin kafin aka mallaka musu ita hayam tun da ta babba bata a asibitin nan ya rai a hannun Allah sai yau ta dawo cikin hayyacinta duk ta bushe ta dashe ta kanjame jikinta duk faci kamar wanda ta yi hatsarin mota komai ta ya kare ta yi mamakin ganin ta a asibiti kuma babu kowa a tare da ita da kyar ta iya miƙewa zaune jikinta sai kyar ma yake yi lokaci ɗaya ta shiga tariyo abin da harun ya yi mata bishiya ta yi da matsanancin kuka kamar ranta zai fita ta ji ta tsani kanta kamar za ta haɗe zuciya ta mutu cikin shekaru kuka take faɗin me yasa ka na farka ban mutu ba me yi min saura a cikin duniyar nan na tsani kaina na tsani komai ban sha'awar ci gaba da zama a cikinta ba zan taɓa yafe mashi ba mugu zalimi ya cutar da rayuwata hannu da suka ta yayi farin yadin da aka rufe ta da shi riga ce yan dide gwiwa aka sanya mata blue kamar uniform ya san hannunta hakkiyar ma suke wurin kokarin dage rigar dan ta ga menene a wurin dan tana jin kanta kamar ba daidai ba a hankali ta tattare rigar ta dage ta ko da ta yi arba da gabanta a rikice ta mai da rigar ta rufe tare da fashewa da wani irin kuka mai cin rai tana cikin kukan nan dakta ya shigo tare da nasu a bayan shi lallashin ta suka shiga yi har suka samu ta lafa sannan dakta din ya so magana a tsanake baiwa Allah ya jikin naki cikin shiga kuka ta ce da sauki dan Allah ku faɗa min wane ne ya kawo ni asibitin nan yaushe aka kawo ni tana magana hawaye na wanko fuskar ta yar uwarki ce ta kawo ki asibitin nan tun last week sai ta ranar da ta kawo ki da gudu ta baki ana ba mu ƙara jin duriyar ta ba mun nemi ta sosai ba mu same ta ba a ƙarshe sai muka samu wannan wasiƙa a gefen ki. ba mu karanta abin da yake ciki ba ya karasa magana tare da miƙa mata wasiƙar tun kan karɓa gaban ya shiga faɗuwa ras ras buɗe fefa ɗin ta yi ta suma karanta abin da yake cikinta tunda ta fara karantawa tafin hannunta ɗaya ke rufe da bakinta hawaye sai shararuwa suke daga cikin idanuwanta iris ya rage zuciyarta ta buga saboda tsabar ta takaici bata taɓa tsammanin cewa antalela za ta iya guduwa ta bata asibiti ba ta ji ciwon kalmar nan da ta kira ta wato karyawar da ba a raba ta da maza ta yanke mata hukunci ba tare ta san ainihin abin da ya faru da ita ba don wule ta yi ta cikin ta a hannunta sai faman masu kwallo take yi wasu na bin wasu lokacin sallama ki bi ba amma ya zama dole mai discharge ɗinki saboda kuɗin gado da aka biya sun kare. sannan akwai wasu bayanai masu muhimmanci game da ki da muke so da muke so mu samu wani kusancin ki mai sanar da shi gashi baki da kowa bayan nan akwai allura da yake bukata da kuma magunguna domin bunƙasa lafiyar jikinki ku kina da wani wanda zai taimaka miki kuka sosai haim take yi na ni ta shiga yi wa za ta kira yanzu don ya taimake ta waye take da shi wanda zai ji tausayinta a iya sanin ta bata da kowa amma akwai babu wanda zai agaza mata saboda sanin mugun halinta shi ya saka a kodayaushe yaushe ake son mutum ya kasance yana aikata abin alkhairi a rayuwar shi baka san a wani hali zaka tsinci kanka ba a nan gaba ba duk wani abu da kake takama da shi walau kyau ko dukiya ko mulki wata rana Allah zai iya kwace abin shi hayimta da na sanin rayuwarta gaba daya abin ya tsaya mata a rai wai har 'yar uwarta wacce suka fito ciki ɗaya za ta iya guduwa ta bata a garin asibiti rai a hannun Allah ta rayu ko ta mutu wannan ba damuwar ta bace wani wace irin rayuwa ce dan uwa na gudan dan uwan shi ko da yake ma ya kashe ubansa sau nawa aka yi bayo Allah kin yi shiru baki ce komai ba duk ta ne ya katse mata zancen zuciyar da take yi cikin shi shekar kuka ta ce dan Allah ku taimaka min da waya ina son da kira yar uwa ta ne hannu duk ta ya saka aljihun wandan shi ya zaro wayar shi In fin ya mika mata jiki na rawa ta karɓi sai da ta rike ta annan ta shiga tunanin wa za ta kira ba ko ya faɗo mata aranta ba face amani duk da tana jin fargaba kada amana ta balbale ta da fada sakamakon irin wulakancin da suka yi mata da ta iya danna lambobin wayar amani da yake ta haddace namba a kanta nan take ta shiga gabanta sai faduwa yake yi kusan mintuna uku amana bata daga ba a lokacin tana kicin tana shirya lunch ta jiyo murya amal tana kwala mata kira fitowa ta daga kicin din da tun karo ta tana tambayar wani ne ke kira na a waya amal da ke sakuwa downstairs ta ce new number ce ban san wane ne ba ta karasa magana tare da mika mata wayar zuba mu nambar ido ta yi tana kallanta a ka'ida ba ta cika ɗaukar baƙuwan namba ba amma tana da yadda amal ta zo hannunta ta hanyar kira da baƙuwan namba ya saka ta tunanin ɗaga kiran kada a ce wani abu mai muhimmanci ne sun yi wata a ta bayan ta amsa kiran sallama ta yi assalamu alaikum on the other hand haimuna jin an daga kiran jiki na rawa ta kara waya a ta cikin shashekar kuka ta ambaci sunanta an ta amani ciki da mamaki amina ta ce tofa kamar murya haimuna ke ji murya na kirma ta ce ni ce shiru amana ta danyi kafin ta ce lafiya kika kira ni fuskar ta daure ta tambaya kamar tana gabanta cike da fargaba hayam ta ce an ta amana ina gadon asibiti na yi fiye da sati a kwance babu wani a kusa da ni murmushi amana ta saki tare da cewa sai aka yi yaya nan. menene amfanin kira na ina lela ne ina Sabira? jiki a sanya hayam ta ce duk ba sa tare da ni an talela ita ce ta kawo ni asibitin amma ta gudu ta bani ni kadai gashi ina cikin mawuyacin hali kamar zan mutu tana kai ƙarshen magana amana ta ce oh Allah sarki Allah ya baki lafiya dan Allah in ta amana ki taimaka min na san kina da kyakkyawar zuciya fashewa amin ta da dariya mai sautin gaske har da yin shewa kafin ta ce sai yau kika san ina da kyakkyawar zuciya kin da irin rashin mutuncin da kuka shuka mana ashe akwai rana irin wannan da zaki nemi taimako a gurina baki tunanin hakan ba saboda tsabar rashin kunya haka kike tunanin zan taimake ki ko da yake dama ai ba kunya gare ku ba gundun tsaki ta ja kafin ta dora da cewa kar ki kuskure ki ƙara kiran layina da sunan taimako dan dan taimaki mugaye masu kafar zuciya irin taku wallahi karan tarkata duk wani abin da na mallaka in kai shi gidan marayu ko Allah ya bani lada amma taimakon irin ku ba komai zai jawo min ba ce zunubi tana kai karshen magana ta dukkan ta jimi hayyam za ta ce mata nan take ta katse kira an ta amini me yasa ka saki mata haka a cewar amal wadda tun tausayin hayyam ya kama ta hararar amina ta watsa mata tare da cewa oh har kin mata irin mukuntar da suka yi mana kenan waɗannan mutanen da ban yi cikin su mahaifiyar mu ta mutu sannan su ne suka yi salar da mahaifinmu ya zauce yake rayuwa tamkar mahaukaci bayan wannan su ne suka wulakantar da rayuwar ki, suka mayar da ke tamkar dabba a haka ke tunanin zan iya taimakon su cikin sanyi murya amal ta ce an ta amani bai kamata na tuna abin da ya faru ba wannan su da Allah tunda har haya ta kira a waya tana neman taimakon ki ya kamata ki agaza mata ko ba komai ita yar uwan mu ce bai kamata mu juya mata baya irin wannan halin da neman taimako ba wataƙila ya zama silar shiryarta dama kuma shine abin da muke fata duk wani wanda yake aikata ba daidai ba ya gane kuskuren shi ya koma ga Allah sosai Amina ta shiga tausa amani har ta dan fara saukowa tunda Amina ta katse mata kira ta bashi da wani irin matsanancin kuka mai cire har da majina mika mata daɗin wayar shi dai ba tare ta iya farta mishi komai ba jikinsa ba karamin sanyi ba shi da nasu da ke tsaye suna kallon ta duk ta fita hayyacinta I'm sorry sister dukan tsanani yana tare da sauki ki cigaba da addu'a insha Allah zaki samu wanda zai taimake ki Dago Hayam ta da idanuwanta waɗanda suke yi tana kallon nos ɗin da ta yi magana, cikin ka kuka ta ce Allah ba zai taɓa yafe min zunubin da na aikata mishi ba sakan ya ce ke bibiya ta hakika na yi da na sanin zuwa na wannan duniya tana magana hawa yana zuba akan fuskarta nos ɗin ta ce ki gode ma Allah da kika kasance a raye a wannan lokacin da kika gane kuskuren da kika aikata biki mutu kina mai aikata shi ba yanzu dama ce a gare ki da zaki tuba ki koma ga Allah tana kai ƙarshen magana da ta bayan dakta din suka fice daga ɗakin Sosai ya ke yin kuka hakan ta ya fara ciwo ga uwayin marigacinta kamar ta ya hauka. Zama ta gudun tana tunanin inda za ta dosa idan likita ya sallame ta. Ba ta da kowa babu wurin wanda za ta je. Gashi ba ta da ko sisi balle ta daushe gida. Ko da tana da kuɗin ina ma za ta iya zama mota zuwa Maiduguri a wannan halin saboda raunin saboda raunin da ke jikinta. Ba ta jin za ta iya ta kafafunta ma har ta je wani wuri. Uban gumi ta zabga tare da rufe ta tana cewa da shisheka kuka. kusan mintuna talatin ba ta motsa ba tana cikin wannan halin ta jiyo sautin takalma kamar ana shigowa ɗakin da take hayan kai ɗaya kiran ya shigar mata a cikin dodon kunnenta a firgice ta ɗago don ta wane ne har sai daga gabanta ya faɗi abin da bata tsammani ba hannu ta saka tana marza idanuwanta don ta tabbatar da abin da suke gani mata Aminu ce a tsaye a bakin kofar jikinsa na sanye da jallabiya sun yi rolin ɗin bel a kansu hannun Aminu na riƙe da handbag ɗinta Amal kuma na riƙe da basket mai ɗauke da stops da suka zo mata da shi sakin baki haim ta tana kallon su cike da tsananin mamakin ganin su lokaci guda kuma ta sake fashewa da wani kukan na farin cikin ganin su ƙarasa shiga cikin ɗakin su kai a bayan su ko usman ne a biye da su likitan da ke kula da ita ashe bayan fita shi daga ɗakin haim ya wuce ofis ɗin shi ba da jimawa sai ga kiran sabuwar namba a wayar shi da ya daga kiran suka gaisa da amani ta buƙaci ya bata adres din asibitin ba ƙaramin farin cikin likitan ne ba saboda ya gane cewa 'yar uwar mara lafiyan ce bayan ya tura mata adres din asibitin bayan wasu 'yan mintuna motar sa amana ta shigo asibitin da kanta ta yi driving ɗinsa a motarta bayan sun ƙara su ta kira layin doctor ɗin da kanshi ya zo inda suke sani ya jagorance zuwa ɗakin da aka kwantar da hayan wuri amina ta samu a gefen gado ta zauna amina kuma ta zauna a saman plastic chair ɗin da ke fuskantar gadon a ƙasa ta ajiye kwandon hannunta a ruɗe amina ta ce hayan me fara da ke haka hasar mota kika yi ne girgiza ta kai hayan ta yi alama a a kasa buɗe baki dai saboda bata da amsar da za ta ba su. ga kukan da ke cinta yau dan Allah ki sanar da ni me ya faru da ke ne? Na yi mamakin ganin ke kaɗai a asibiti a wannan halin. Ba tare da Laila ba. An taya mu sanni a jikin. Amal ce ta yi magana fuskarta da alamun tausayinta. Da kirta ta iya amsa mata, duk kunya ta rufe ta. Cikin sanyi murya ta ce, An ta amin na yi da na sanin rayuwata gaba ɗaya, na tsani kaina, komai ya fita daga raina. ban yi tsammanin za ki zo ba har na fitare da cigaba da rayuwa a cikin duniyar nan amma ganin ku da ne ba ƙaramin farin ciki ne ba tana magana hawaye na zuba juya amin ta tare da kallon amal ta ce ki jira ni a waje zan kira ki ina so mu magana da hayam da da wayata ko yim ne ki buga miki amal ta tare da matsawa wurin amani ta karɓo ta kafin ta kama hanyar barin ɗakin mai da hankali ta sosai akan hayam ta ce ina sauraron ki faɗa min me fara da ke me saka kike zaune a asibiti ke kaɗai ba tare da Laila ba duk me jawo hakan a kagar amin take da ta ji amsoshin tambayoyinta hayam ta ɓoye mata komai ba tun daga kan abin da ya faru tsakaninta da Harun har izuwa farfaɗo da ta ganta akan gadon asibiti. Hannu da suka tara ɗaukar wasiƙar da ta ci kwikwiye a gefenta ta miƙa ma Amina ita. Karɓa mana ta yi a tsanake ta shiga karanta wasiƙar da Antaba ba ta rubuta mata. Wasu irin hawaye ne suka so shararwa daga kan fuskarta saboda tsafin ƙululin bakin ciki kamar ta haɗiye zuciya. Inna da wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin rashin imani da rashin tausayi ne. Anya ko Laila tana son ta gama da duniya lafiya? yanzu duk saboda neman abin duniya ta tafi ta baki a garin asibiti rai a hannun Allah anya matan tana da hankali kuwa ya salam Riya ba ce take maganar abin ya kona mata rai sosai Haimu ta ce ba ta da imani wallahi da rashin hankali na ba na jin zan iya tafiya in bar Antalela a garin asibiti amma haka ta haura kafa ta banni sai ka ce ba ciki ɗaya muka fito da ita ba ka sa ƙarasa magana ta saboda kukan da ya zo mata ita ma amana kukan take yi sosai cikin shishika kuka ta ce hayam ki faɗa min sunan wanda ya miki wannan aika aikar ina so na san wani mara imani ne da kira ta tsakaita da yin kukan ta ce harun ne dan gidan siya abbas mijinki saboda tsaba kidima a razana amina ta mike tsaye hankalinta a mutukar tashi take ta sunan harun a bakinta hannu ta aza kai tana faɗin na shiga uku hayam kina nufin harun shine miki wannan danyen aikin daga mata kai hayam ta yi alama e wallahi ba zan taɓa kyale shi ba sai na tuna mishi asiri wurin abbas fasiki kawai mugu ta ni bai taɓa kwanta min a raina ba Allah kaɗai ya san abin da yake aikatawa ta ƙarasa magana tare da komawa gefen gado ta zauna an ta amina ki kyale sa kawai kada ki ce za ki tuna masa asiri kuma me ya faru da ni laifi na ne da a ce tun farko na kama mutunci na da babu namijin da zai nemi aikata fasikanci da ni zan yi hakuri in rungumi kaddara ta ki bar shi kawai Allah shi zai saka iri da kai amina ta shiga yi tare da cewa wallahi ba zan taɓa kyale shi ba shi kenan ya ci bilis kenan wannan mutumin ba karamin mugu bane bai kamata a dinga kyale irinsa ba suna aikata abin da suka ga dama ba tare da an yanke musu hukunci ba yanzu kika san irin matan da ya lalata ta ƙarfi ta tsiya kamar yadda ya miki Shiru Hayam mutai tana sauraron ta. Dole ya gane kuskuren shi, kuma ni ba zan so duk wani abu da zai bata sunan family ɗinsu ba. Yana so ya zubta musu mutuncinsu ne a idan duniya, don haka dole na ɗauki mataki a kan shi. Randa ɓace ta yi magana tare da kayanin da cikin football basket ɗin da ta zo da shi, ta zaro plate tare da wama. Bude kulat ta yi, soyayyen namun kaza ne a cikin ta wanda ya shuɓan kayan haɗi, sai kamshi ke tashi. Sani jikin hai mai soma rawa, sai fama haɗiyar yawu take yi. Kamar ta kai mama ɗin haka take yi. cikin bilet Amin ta zuba mata naman tare da miƙa mata sannan ta ɗauko mata ruwa mai sanyi na roba tare da fresh milk ta shiga tsiyaya mata su a cikin kwaf Gani yadda hayam ke tauna cinye kazar har da ƙashin duka take haɗawa ya saka Amin cewa ki yi hankali mana kada ki ja mu kanki wata matsala san nutsuwa ta yi saboda yunwar da take ji sosai hayam ta ci naman nan ta sha fresh milk ɗin mai sanyin gaske sai da ta ci ta ƙoshi sannan ta samu nutsuwa ita ma Laila ba zan ƙyale ta ba na san cewa za ta nemi abar ne don ta raka ta wurin bokan wa ma ya sani kuwa sun tafi kuma ina da tabbacin cewa ba za ta taɓa sanar da wani cewa ta baki a asibiti ba don kada a tuhume ta dakatawa ta ɗanyi da yin maganar kafin ta cigaba da cewa muguwa ashe ko kannanta da suka fito ciki ɗaya ba ta iya ragamawa ina jin tsoron ta ce za ta kai abura wurin in bokan nan don mutum ta kai ta zai wuya bi nemi ya kusanci ɗaya daga cikinsu ba jin wannan magana ya saka hankalin haime tashi don ita yanzu ta haina dama kuma tana jin tsoron halin da antuba ba za ta jefa abura kamar yadda ta yi mata yanzu ya zami mu dakatar da abura daga zuwa wurin bokan nan hayam ce ta yi maganar ina gani idan muka kira abra muka sanar da ita abin da laila ta yi miki na barin ki a garin asibiti za ta fasa binta ne zama suka suna yanke shawarar yadda za su dakatar da abra a ƙarshe suka yanke shawarar kiranta a waya junaid sai yake a gaban Dres miro ya ɗauki wankan pakistan a jikinsa masu kyan gaske farare sun ƙara fito da hasken fatar shi fuskar na ni kyau ta ƙara ya gyara su shi sosai ta kwanta lif a bayan wuyan shi a hankali ya miƙa hannu gaban miro ɗin ya ɗauki kwalbar turaren shi ya bi ko ina na jikin shi ya fishe shi bayan ya mayar da ita ya ɗauko wristwatch ɗin shi na diamond da hajiya azima ta bashi yana kokarin sanyawa a hannun shi ta soma ringin da sauri ya ƙara sanya abubuwan tare da tunkarar saman gadon shi inda ya ajiye waya ya kai hannu ya ɗauke ta tare da kallon sikirin ɗin wayar sunan mamansu ne ya bayyana a kai turbi ne fuska ya yi kafin ya ɗaga wayar cike da kwaɓa ya soma magana mumi ni fushi nake yi da ke on the other hand alexandra ta ce haba romeo dina why are you angry with me laifin me ne maka da kake fushi da ni mummy you forgot about me tunda na dawo bai kira layi na ba babu wanda ya damu da ni cikin lallashi ta ce sorry my own son please ka daina fushi da ni bugu kafa sai shiga yi cikin shagwaba ya ce ni dai momi ni dai momi in dai kina son farin ciki na ki dawo gida kawai ki da dadi da su yaya fawan kowa ya dawo gida na yi misin ɗinku sosai alexandra ta ce shine kawai abin da kake so eh a dawo eh a dawo gida a cigaba da nan baby junaid yanayin da ya magana ba karamin dariya ya bata ba yana jiwo ta cikin wayar tana dariya bayan ta tsage ta da yin dariyar ta ce calm down your mind this week za mu dawo fuskar shi dauki da farin ciki ya ce mommy please ki tarsa su dadi ko da baya son dawowa ni dai ku dawo gida kowa da kowa tare da su yaya fawan twin irfan and sister hafsat ina son ganin kowa a kusa da ni don't worry yourself my romeo kowa zai dawo saboda farin cikin ka ba karamin daɗi ya ji ba sun ji masu waya kafin daga bisani suka yi sallama a jiya zuciya ya sauke tare da yin wurgi da wayar saman gadon Kuma masa ƙofar bedroom din shi aka yi da sauri ya ce, Wane ne? My Romeo, it's me, your Juliet. I'm ready for the outing. Wani irin ƙayataccen murmushi ya saki jin muryar jihad. A gagare ki da rigar wankan da ta ɗauka. Jiki na rawa ya ƙarasa tarar buɗe mata ƙofar. Gaban shi ne ya faɗi ras tun daga kan takalmin ƙafarta ya fara kallonta. High heels ne ƙafarta farare. Abin ya bashi mamaki ganin ta yi shigar white gown. Launin kayan shi da sanya ta yi rolling bell a kanta. Lips ɗinta kuwa ta sanya musu. wani irin daddaɗin ƙamshi ne ke fitowa daga jikin kowannensu riko hannun da junaid ya tare da janyo ta cikin bedroom din lumshe idanuwan shi ya tamkar mai jin bacci da wata irin kasalalliyar murya ya ce jihad you look so beautiful kayan nan sun yi mai kyau sosai hannu ta suka tare da shafa side face ɗin shi duk kyau na aibin kai ka ba kai fa na daban ne ko ina Allah ya baka a dan shagube ce amma ni na jin kaina a matsayin cikakken mutum a ɗaru da ta ce saboda me Hogin ɗin da ya tara kilif sa sai kunnanta sannan ya ce, saboda ban mallake ke ba, sai da ke ne zan zama cikakken mutum. Wani irin matashin murmushi jihar da saki, ta ji daɗin kalamansa sosai. Ni kaina juna da bana jin kaina a matsayin cikakke har sai na mallake ka. Kalaman soyayya suka shiga gaya wa junansu. Duk wannan abin da suke yi akan idan Harun, wanda ke laɓe ya ɗan buɗe ƙofar ɗakin ya zuro kanshi yana kallon su. kan kanshi tare da cewa ta kwana gidan sauki. Yana faɗin haka ya rufo musu ƙofar ɗakin. Hannu ya saka tare da zaro wayar shi Contact ya shiga tare da rubuta wasu lambobi ya danna kira tare da mannoya a saman kunnen shi. Wuri wani ga kawar mutum ne ya ce, Ya Harun, ya yake ciki ne? Ina fata ka zo mana da labari mai daɗi. Asa kasa da murya Harun ne dan kawar da wani ya juyo shi. Ka saurari ni da kyau. Yanzu tuni ta fita tare da ƴan uncle din mu abinda nake so da ku, kar ku kuskura ku taɓa lafiyar jikin yarinyar, saboda ba a kanta za mu yi aiki ba. Junet kawai nake so ku bi ta kan mota shi da truck, inda ko fuskar shi ba za a gane ba idan ta yi dameji. Bashuwa mutumin ya da wata irin mahaukaciyar dariya, kuma zai fasa sikirin ɗin wayar. Bayan ya tsagaita da yin dariya ya ce, an gama uga sai dai uwar shi ta haifi wani. Jini da kai hannu ya tara sakin shi umar murmushin nan nashi ya ce, ku kasance a ankari, yanzu zai fito da motar shi. Ba na son yaran nan ya dawo gidan nan a raye. Ga wasu kawai ne kisan gani jaga-jaga da jini. Alhamdulillah, to yanzu kar gida, nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na ɗari da uku. ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata mi sharing a google ɗinku na wasu da facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. To, ina masu fama da kitse musamman ma na kafa masu fama da abubuwa da yawa da wanda yake jini yake wanda yake shiga hanyoyin jini ya toshe masu fama da kitse ciwon kafa to wani lastaga sosai tana da kyau kuma tana da amfani kunganta tana cire duk wani mataccen kitse a jiki tana wanko hanyoyin jini tana maganin ciwon kafa sannan kuma tana rage kitse sosai musamman ma kitse mara lafiya a jiki sosai tana da kyau mashi.